الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من صار على نهجهم wata dabi hadim ila middini amma ba'ad yan uwa masu albarka barka mu da wannan lokaci kuma barka mu da saduwa a cikin wannan shiri na mai taron albarka wannan shiri da muke kawo tafsirin qur'ani surori ɗan takaitattu muna takaita tafsirin mu ma saboda mu kusanto da wato ma'anonin alkur'ani zuwa ga tunanin mutane kafin nan ina ma duk masu kallo na a faɗin duniya sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan ba manta ba a shirin da ya gabata muna bayani a cikin sotulin shiqaq a ta cewa daga cikin ɗabi'un masu kafirci an karanta da su ko an karanta musu ayan ƙur'ani ba sa yin sujada sa'an nan kuma allah Baraka ta'ala ya san abin da kowa ya kinshi a cikin zuciyanshi shi mai kyau ko mara kyau masu irin wannan ɗabi'a mara kyau allah ce ka yi musu bishara da azaba mai raɗaɗi yau za mu tashi aya ta ƙarshe a cikin wannan suran sannan mu shiga cikin suratul buruj gwargwadon abin da allah Baraka ta'ala ya haskaka mana mu saurari to malam tukunna sannan su yi mu ci gaba insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون wa salatu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'ad uwa masu sauraron mu masu kallon mu inda kuke faɗin duniya kamar yadda kuka ji malam ya karanta wa innan ayoyi Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana cewa mu yi ma masu wannan ɗabi'a mara kyau bishara da azaba mai raɗaɗi na amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka aikata aiki nagari su falon ajirun ghairu mamnun su suna da lada suna cikin ni'ima wanda ba ta yankewa ni'ima irin ta aljanna Allah Ta baraka ta'ala ya sanya mu cikin masu imani masu aiki aiki nagari kuma ya sanya mu aljanna yan uwa masu kallon mu wannan sura ta yin shiga ta kare za mu je suratul buruj kamar yadda muka ji karatun malam bayan allah ta baraka ta'ala ya yi mana bismillah bismillah rahman rahim allah ce wasu sama idatil buruj allah yana rantsuwa da sama ma'aboshiya hanyoyi hanyoyi masaukai irin na rana da wata da hanyoyin da rana da wata suke bi sama tana da hanyoyi kamar yadda ƙasa take da hanyoyi hanyoyi na jiragen sama da sauransu duk hanyoyi ne tun kafin zuwan jirgin sama Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana cewa sama tana da hanyoyi wal yawmil maw'ud Allah ya rintsi da wannan rana wannan rana abin alkawartawa ranar alkiyama Allah ya rintsi da ranar alkiyama wa shahidin Allah ya rintsi da wanda yake yin shaida wa mashhud Allah ya rantsi da wanda ake shaida a kan shi wa shahidin Allah ya rantsi da mai halartowa wa mashhud Allah ya rantsi da abin da ake halarta zuwa gare shi wannan kamar yadda malaman tafsiri suke cewa allah ya yi rantsuwa da mai shaida shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda allah yake cewa kaifa idza min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahidan ta yaya ne in mun zo magwata kowace al'umma da annabinta yana mata shaida kai ma muka kawo ka kai wannan al'umma shaida annabi salama yana ba da shida a kanmu sa'an nan mu ma za mu ba da shida a kan shi kamar yadda ya yi ba ranar arafa a hajjatul wada aikin hajjin da ya yi na ƙarshe ya ce wa antum tus'aluna an nifa, ma antum ƙa’ilun annabi sallallahu salama ce za a tambaye ku a kaina za ku ci wani irin shida za ku bani sai sahabban annabi sallallahu alaihi wa wasallama suka faɗi a wannan rana mai albarka ranar arfa ranar juma'a ranar eh, arfan hajjatul wada suka ce na shaɗu annaka qad ballagt mun yi shaida wallahi mun maka shaida ka isar duk abin da zai kai mu aljanna ka gaya mana duk abin da zai kai mu ta ka nuna mana ka nuna mana mu guje shi wa duk abin da aka duk wata amana da aka baka aka dora maka ka bayar wani sa'ati ka yi nasiha yar annabin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi yana girgiza ta tana kallon sama yana cewa Allahumma shahad Allahumma shahad Allahumma shahad ya Allah to kai shaida ya Allah kai shaida ya Allah kai shaida saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya yi rantsuwa da mai shaida shine annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya yi rantsuwa da wanda ake ba da shaida a kansu duka la أصحاب الأخدود sa'annan bayan Allah tabaraka ta'ala ya gama wannan rantsuwan kuma kamar da na gabatar a darussan baya Allah yana damar yin rintsi da abin da ya ga dama amma duk abin da ka ji Allah ya rantse da shi yana da muhimmanci kuma yana juyar da tunaninmu zuwa gare shi mu kalle shi yana da muhimmanci ko a mu ko a mu. amma kai baka da daman kai rantsuwa sai da Allah shi kaɗai in Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum Allah tabaraka ta'ala lalle ya hana ku rantsuwa da iyayenku inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace man kana halifan duk wanda ya kasance yana son ya rantsuwa to falahu billah ya rantsi da Allah auliyar su mutu ko ya shiru Allah ce kutila ashabul ukhdud an tsinewa ma'abota wa'innan ramummuka wa'inda suka gina ramummuka an tsine musu An annari zatil waqut wa'inda wanda suka gina ramummuka suka iza wuta suka kunna wuta suka iza ta, suka hurata idhum alaiha qu'ud suka zauna a bakin wa'in wato wa'inan ramuka na wuta bayan sun izata suna jefa mummunai a ciki wa hum eh, alama ya fa'alu na bilmu'mini na shuhud sun zo kowa ya taru suna kallo ana azabtar da mummunai ana sa su a cikin wutan ana kona su duk sun halarta wurin suna dariya suna shewa ma na gamu minhum ba fa wani abu suka yi ba ake jin zafinsu illa annahum wa ma na gamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz hamid ba wani abu suka yi ba ake jin zafinsu kawai sun yi imani da Allah mabuwayi Allah abin yabo kawai laifin su kenan sun yi imani Allah tabaraka ta'ala yana ba mu labarin wani sarki ne yadda malamai suka ce an yi shi ne a bayan annabi isa kafin zuwa annabi muhammad alaihi salatu wasalam al'imam muslim ya fitar da hadisin hadisi ne ingantacce annabi alaihi salatu wasalam ya ba sabon shi labari cewa akwai wani sarki ana nan ana nan yana da mai tsafi yana da boka sai bokan sarkin nan ya tsufa yana gudun kar ya mutu bai samu magaji ba sai ya ce ma sarki to kai sarki ka gana na tsufa girma ya kama ni ya kamata ka turo min wani yaro in koya mishi bokanci yadda ko na mutu zai ce maka da aiki shikenan sai annabi sallallahu alaihi ya ba mu labari cewa ya tura wannan yaro wannan sarki ya tura wannan yaron zuwa wurin boka to a kan hanyar gidan boka akwai wani malami wanda yake ibada yaro idan ya zo yakan ga wannan malamin sai ya tsaya yana kallon shi abin yana burge shi yana ba shi sha'awa sai ya tsaya har ya fara koyan abin da wannan malami mai ibada yake idan ya tsaya a wurin malami yana zuwa wurin boka sai boka ya ce ka daɗe sai ya buge shi idan ya tsaya a wurin malamin in zai koma gida gida ma a buge shi a ce ka daɗe sai ya kai ma wannan malamin ƙara koke cewa ga abin da ke faruwa da shi sai ce to idan ka tsaya a wuri na ka koyi addini ka je gida aka ce me yasa ka daɗe sai ka ce a'a shi bai boka shi ya tsare ni idan kuma wurin boka za ka je ka daɗe ya ce me yasa baka zo da wuri ba ka ce a gida ne aka dan tsari ne aka aike ni an dan sani wa'insu aikace aikace ne shi yasa na makara ana haka ana haka ana haka suka ci gaba yaro ya yi ta koyan ibada ya yi imani da Allah sai wata dabba wata rana ta zo sai ta tsare hanyar mutane ta hana mutane wucewa aka rasa yadda za a yi sai wannan yaron ya dama ta zo sai ya dauki dutse ya ce ya Allah idan addinin wancan malamin da nake tsayawa a wurin shi shi ne addinin gaskiya kuma kaya da shi ya Allah zan jefa wannan dabba da wannan dutsen ka kashe ta ka hutar da mutane daga sharrinta yaro ya ɗauki dutse ya jefa wannan dabba katuwa ta faɗi ta mutu mutane suka samu hanya suka wuce sai labarin yaro ya fantsama a gari yaro yana warkar da kutare yana warkar da makafi yana warkar da marasa lafiya duk wani irin shi lafiya kai ko an haifi mutum ba shi da kwayan ido ne yaron yaron zai zai warkar da shi zama mai ido ana ta imani da yaro ana ta imani da ubangijin yaro sai a cikin wato wato makarraban sarki na kusa da sarki 'yan majalisar sarki akwai wani makaho ya samu rashin lafiya idan shi ya liƙe ba shi baya gani sai ya ɗibi dukiya mai yawan gaske ya je wurin wannan yaro ya ce to yaro ga shi ga dukiyar nan dun haka ne in dai wannan dukiyar duk taka ce in dai har ka warkar da ni yaro ya samu dama addini zai shiga fada musulunci zai shiga fada sai ce a'a ban bukatan ka ban bukatan komi naka abin da nake so ka yi imani da Allah Ubangiji na ubangijinka kuma shi ke warkar da kowa in kai imani da shi zan yi maka addu'a ka warke ba na warkar da kai ba Allah ne ya warkar da kai ya ce na yi imani makaho ya warke washe gari je majalisar sarki da ana mishi jagora baya gani yau gashi da gani idan shi kuru-kuru yana gani aka tambaye shi labari yaya sai ya ce ai gashi gashi gashi yaron nan ne mishi addu'a ya warke sai sarki ya ji daɗi ce ah lalle ashe mulkin mu ya abin nan ya kai inda ya kai kenan wato har mun warkar da kai kenan ce a ah, ba wanda ya warkar da ni ba yaro ya warkar da ni ba ba kai ka warkar da ni ba mulki ka warkar da ni ba ubangiji na ka shine ya warkar da ni sarki ya daka masa tsawa dama kana da wani ubangijin ba ne bai ce kwarai kuwa ubangiji na rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na shine ubangijinka ubangiji ubangiji na ubangijinka shine Allah ba mu da wani ubangiji in ba shi bane da kai ba kai ne ubangijin mu ba aka fara azabtar da dan majalisar sarki ya ji wuya sai ya nuna yaro ya ce ga yaro yaro shi ma aka yi mishi tambaya sarki ya ce a'a wato sihirin da kaje kana koyo masha Allah abin ya yi kyau kenan sosai haka da sauransu sai ce a'a ba sihiri ba ne ubangiji na ne ba ni nake warkar da mutane ba ba kuma kai ke warkar da mutane ba ba sihiri ke warkar da mutane ba ubangiji na ubangijinka Allah shi ke warkar da mutane a'a kana da wani ubangiji ba ni ba Ya ce rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na shine ubangijinka ubangijin ubangiji na ubangijinka shine Allah aka fara ma yaro azaba ya kira malamin nan malamin na aka ce bar wannan addinin ka shigo addinin bautan sarki ya ce a'a aka ɗauko zartu aka raba shi biyu aka yanka shi ya mutu ba fadan sarki aka ce bar wannan addinin musuluncin ka dawo addinin sarki sarki shine ubangijin ka yaki shi ma aka yanka shi da zartu aka raba shi biyu ya mutu kaga wa'annan musibo innan azaban waye a cikin mu aka yi irin aka ya taɓa samun irin wannan jarabawa akan addini yaro kuma tun da shi yaro ne ba za a yanka shi da zarto ba sai aka karaban sarki aka ce to ku je da shi can wani katin dutse sai kun je can karsan wato saman dutsen tukunan kololuwan dutsen gaba idan ya bar wannan addinin musuluncin ya dawo addinin sarki ku rabi da shi in bai bari ba ku tunkudo shi kawai kasa ya mutu yaro yana zuwa za su yi mishaka haka ya daga hannu ce Allahumma ma bima shi'it ya Allah ka yi maganin su da abin da ka so suka mace shi ya dawo ya zo wurin sarki a ah, ina mutanen ka ya Allah ya ubangiji na ya yi maganin su. haka ce to in baka ka san wata baka san wata ba aka ce to a ɗauko a kwale-kwale sai da aka je tsakiyar ruwa ya ce sai kun je tsakiyar ruwa in ya bari ku dawo da shi in bai bari ba kawai ku an tashi ruwan hakan shi ma suna zuwa yaro ya ce Allahumma kfini bima shit Allahumma kfinihim bima shit ya Allah kai mun maganin su da abin da kake so abin da ka ga dama Allah ta barka ta'ala duk yasa suka nutse shi yaro ya dawo gida sai ga shi gaban sarki a kai lafiya sai yaro ya ce hmm, sarki ka tsaya ka ji ni fa ba za ka iya kashe ni ba in ka matsa sai ka kashe ni to sai dai in na gaya maka abu in ka yadda zaka bi zaka iya kashe ni amma in baka bi zance na ba baka bi abin da nake so ba wallahi ba zai yiwu ba yace me kake so me kake so yace ka tara dukkan mutanen gari gaba idan ka tara mutanen gari gaba ɗaya kowa ya zo idan an taru gaba ɗaya shine sai ka ɗauko kibiyarka ka taɓe ta sai ka ce bismillahi rabbil ina farawa da sunan allah ubangijin wannan yaro in kai haka za ka kashe ni ya ce ba damuwa aka hakan ko yaro ya harbi yaro yaro ya mutu mutanen gari sun gani sai kowa suka fara suka kuwa yekuwa bismillahir rabbil gulam bismillahir rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin wannan yaron mun yi imani da ubangijin wannan yaron mun yi imani da ubangijin yaron nan ba da wani sarki suka ce to abin da ake tsoro ya faru sarki ce mene ai mutanen gari dai sun yi imani sun yi imani aka ce eto eh yadda za a yi za a haƙa ramuka ne a sa itace a kunna wuta wanda ya dawo daga wannan addinin a kyale shi wanda kuma ya ce ya yi imani a sa shi a wutan suka taru kuma haka aka yi duk wanda bai yadda sarki ne ubangijin shi ba a jefa shi a wuta sun haƙura su shiga wutan har wata mata ta zo da yaronta a goye ta zo za ta fada wutan da kanta ma sai ta tuna yaron bayanta sai ta baya sai Allah tabaraka ta'ala ya sa yaron ya buɗe baki yi magana ya ce ya ummi uthbuti fa anti alal haq ya mahaifiyata ki dage ki kafe akan addininki kina kan gaskiya fa ta fada wuta ita da yaran da suka ƙone shine Allah tabaraka ta'ala yake ba mu labari anan yace qutila ashabul hudud ma'abota wa'innan rami da suka haƙa suka kunna wuta Allah ya tsine musu ko Allah ya tsine musu annari zatil waqud wuta ce suka rura ta suka kunna ta suna cutar da masu imani da ita idhum alaiha qu'ud sun zauna a bakin wutan hum alama yaf'aluna shuhud sun taru wa hum alama ya fa'aluna bil mu'minina shuhud sun taru ana azabtar da mummune suna kallo kowa na nan kuma na qamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al ba su yi wani laifi ba face kawai sun yi imani da Allah alaziz Allah madaukaki al-hamid kuma Allah mai abin yabo alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah shine ke da mulkin sammai shi ke da mulkin ƙasa wallahu ala kulli shay'in shahid kuma duk abin da ake yi duk abin da 'ya'yan adam suke yi Allah yana halarci Allah ya san abin da suke yi gaba ɗaya ba abin da ɓoye ma Allah Allah ce inna ladina fatanal mu'minina wal mu'minat kaga masu jarraba ko masu fitinan mummunai maza da mummunai mata su fitine su su jarrabe su cutar da su falahum azabu jahannam thumma lam yatubu ko ba su tuba ba falahum azabu jahannam Allah tabaraka ta'ala ce suna da azaba ta jahannama walahum azabul hariq suna da azaba azaba ta gobara Allah tabaraka ta'ala ya kare mu Allah tabaraka ta'ala ya sanya mu aljanna cutar da masu imani ba ganganin zunubi bane ba ganganin ta'addanci bane Allah ce ladina yu'dhuna almu'mina almu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina Allah ce kaga masu cutar mummune maza da mummune mata hakika sun kwashi wani aiki sun kwashi wani ƙarya babba da kuma wato zunubi ƙato cikakken musulmi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salim, al min lisanihi wa yadihi musulmi na haƙiƙa musulmi na gaske ba musulmiya ba shine wanda musulmi suka kubuta daga cutan harshen shi da cutan hannun shi wal mu'minu man aminahu nas ala amwalihim aradihim shi kuma muni na gaskiya shine mutanen da suka aminta mishi daga dukiyansu suka aminta mishi daga mutuncinsu bai iya cin mutuncin mutane bai cin dukiyar mutane shine mumuni na gaskiya amma wanda baya haka ko da yana sallah a sahun gaba to imanin shi akwai tambaya saboda haka duk wanda yake cutar da mummunai maza da mummunai mata kuma bai tuba ba Allah ce falam azabu jahannam suna da azaba ta jahannam walam azabul hariq suna da azaba ta gobara innal ladina amanu wa amilus salihati Allah ce ka ga masu imani masu aiki nagari, gari lahum jannatin tajri min tahta al-anhar suna da aljannatai masu yawa wanda aljannatai din nan ƙoramu na gudana a ƙarƙashin benayen aljannan dalikal fauzul kabir lalle in kana son ka gaba babban rabo to ka samu rabon 'yan aljanna da aka raba aka ba su Allah ce in na inna batsha rabbika Ka ga kamun ubangijinka yana da tsanani kwarai da gaske Allah tabaraka ta'ala yana kamun shi yana da tsanani in ya tashi kama dan adam inna huwa yubdi wa yu'id Allah tabaraka ta'ala ke faran abu kuma shi ke mayar da shi shi ke halittar dan adam kuma ya kashe dan adam ya fari alkhairi ya sanya alkhairin ya kare ya fari sharri ya sa kuma sharrin ya kare abin da nufi halicci sharri ya aukar da shi cikin bayi kuma shi ke kadai ya isa ya kwarancin yi wannan sharrin ya halici duniya kuma ya sa duniyan ta ƙare sai kiyama saboda haka duka wa'innan ababen gaba ɗaya a wurin Allah suke rabbuna jalla ula inna huwa yubdi wa yu'id wa huwa al al wadud Allah kuma lallai shi al-ghafur ne mai gafara ne mai yawan gafara ne idan an yi laifi Allah tabaraka ta'ala yana gafartawa alwadud kuma Allah tabaraka ta'ala mai son bayin shi ne yana son bayin shi sosai kuma zul arshil majid Allah tabaraka ta'ala shine ubangijin al'arshi madaukaki mai girma fa'alul lima yurid Allah shi ke yin abin da ya ga dama shi kadai ne yake yin abin da yake so hal ataka hadithul junud wai labarin wato sojoji bai zo maka ba rundunoni masu saban Allah labarinsu bai zo maka ba idan baka san rundunonin da Allah yake nufi ba fir'auna wa samud fir'auna da shi da samudawa mutanen annabi salih labarinsu bai zo maka ba baka ji irin tabar gaza da suka yi ba baka ga abin da Allah ta Allah ya saka ka musu da shi ba bali ladina kafaru fi takdhib kullun su kafirai kullun suna cikin ƙaryatawa ne kawai duk abin da ake gaya musu duk ayoyin da ake karanta musu na Allah kullun suna cikin ƙaryatawa ne wallahu min wara'in muhit amma Allah tabaraka ta'ala yana kewaye da abin da suke aikatawa ba wanda ya isa ya fita ya kubuci daga kamun Allah bal huwa qur'anun majid a'a wannan alqur'anin fa qur'ani ne mai girma qur'ani ne mai girma ƙur'ani ne wanda ba wani littafi da ya kai shi girma ba wani littafi da ya kai shi ɗaukaka filohin mahfuz ƙur'ani mai girma yana nan alahul mahfuz daga alahul mahfuz ne allah tabaraka ta'ala ya ciro ƙur'ani ya saukar mana da shi kuma duk wanda ya ɗamfari da ƙur'ani shi ma za ka same shi yana da girma yana da ɗaukaka kamar yadda muka faɗa a mu na gaba za mu dakata a nan shi Allah tabaraka ta'ala ya sake haɗa mu za mu ci gaba da inda muka tsaya wallahu alam wa sallallahu alaihi ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له